sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta youtube muradin zuciya muradin zuciya bismillahir rahmanir rahim mi sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda a yau muke ɗauke ne da wani littafi mai suna kishin mata wallafar Hafsat Hafnan. Marubuciyar ta fara labarin nata ne da garin Abuja cikin wani tangame man gida wanda ya amsa sunansa gida. Ginin zamani ne wanda aka gina shi on a loki ma'ana an yi shi ne very simple and attractive babu wani tarkacen decorations da ake wa irin mighty house din nan. Wannan is just too simple and beautiful. Kana sada kanka a cikin wannan gidan daga kallon farko za ka tabbatar wa da kanka cewa wannan family house ne sannan kuma cike yake da mata yan uwa ne da kuma abokan arzika duka an zo ta dcp suleiman hassan gida da murnar ƙarin auren da yake yi a yau ko ina ka bi za ka ga duk mata ne da ke a yau ne ake yin biki an sha anko kai ka ce ko bikin farko ne da yawan matan an yi grup grup ana tsaye gumin zancen auren kowace da gutsuri tsomar da take yi a kan jamila wacce ta kasance uwar gida sarauniyar mata a gidan DCP Suleiman Kidado. Ramla kanwa ga DCP Suleiman wacce ta fi kowa tsanar Jamila ta ce da cousins ɗinta waɗanda suke kewaye da ita. Aini wallahi kar ku so ku ga yadda nake cikin farin ciki da wannan auren da hamma gida ɗaya ya ƙara. Don at least zai saka annamimiyar matan nan tasa nutsuwa da kuma yin ladabi. Da sauri wata mai suna baɗo ta ce Ramla Ni fa ban san dalilin da yasa kika tsana anta Jamila ba, bayan matan nan tana da kirki sosai. Ki duba fa, wallahi idan ka je gidansu na rantse da Allah sai ta rasa inda za ta saka ka dan murnar ta ga 'yan uwan miji. Kyautatawar da za ta maka kuwa abin har ba a magana. Idan za ka tashi tafiya haka za ta sallame ka da sha tara ta arziki, sannan kuma ku raba a mutunce, cikin raha da kuma fara'a. Ni dai gaskiya matar ta min, don haka bana tsammanin hafsa za ta zo tafi ta samun matsayi a wajen dangin miji idan aka yi la'akari da yadda jamilar ta riga ta siya zuciyoyin dangin mijinta ramla da ta kai lomar abinci baki ta yi saurin haɗiyewa tare da kwasar baɗo da uban harara ta ce ta dai siya zuciyoyinku amma ban da nawa sannan kuma ki bari ita hafsan ta shigo mana ki ga irin tata kalar kisar da ki sisinar. ni na tabbata ma dole ta saukar da zamanin jalila allah ya trust hafsat ba za ta taɓa bani kunya ba wata hanifa ta ce don tana yayar babbar ƙawarki ko ta furta hakan tana hararta taɓe baki ramla ta yi ta ce a bar batun wai tana yayar ƙawata yasa na faɗa hakan maganar gaskiya hafsa ƙarshe ce ga iya girki da kwalliya iya ya murya Kar ku so ku ga yadda take ba mu labarin irin yadda za ta tarairayi mijinta da danginsa idan ta yi aure. To dalilin da ya sanya na haɗa ta da yaya kenan don shi ya fi dacewa ya mallake ta. Sannan kuma na san za ta share masa hawayen da ya daɗe yana zubarwa na rashin 'ya'ya wanda waccan juyar ta kasa share masa. Baɗo ta cikon shidan ce kawai bata yi ba illa takaicin ramlan da take ji. ta ce ramla wallahi ki ba a sannu don ke ma gidan wani zaki je kuma idan dangin miji suka sanya ki a gaba allah ba za ki ji daɗin rayuwar auren ki ba sannan kuma ita haihuwar ai naga a hannun allah take idan ya so ya azarta ka da shi haka kuma idan ya so ya ki baka don haka ki daina ganin laifin anti jamila don ita kanta ba wai a san ranta ba ne take zaune babu haihuwa a negen ke baki tunanin ko matsalar daga wajen dan uwanki take sai ita ki duba fa duka sauran yan uwanki ma babu wanda ya haihu kama daga gidaɗen mustapha har sarayya to me yasa baki tunanin ko matsalolin daga wajensu yake ba a fusace ta ce wallahi ko rantsuwa na yi to ba zai taɓa kama ni ba don ni na san duka yan uwana lafiyar su kalau don haka karki kuskura ki kakaba musu lalura if not za mu kwashi yar kallo a nan wajen mahassada kawai dafe kirji baɗa ta yi ta ce lallai ramla ni kike faɗa wannan baƙar maganar hassadar me zan yi muku ok na fahimce ki Mun gode da kasancewar mu talakawa a cikin zuri'a tunda dai har muna cikin ƙoshin lafiya sannan kuma ba mu rasa abin da za mu saka a cikin bakin salati ba. Alhamdulillah da wannan rufin asirin na Ubangiji. Amma ki sani ke baki taka matsayin da har zan miki hassada ba tunda ba aljanna ce kika samu ba. Sannan kuma idan matsalar ba daga wajensa take ba, ai za mu gani idan Hafsan ta shigo. Fatima ta ce, "Don Allah ku bar maganar nan, kar abin ya zama muku faɗa. Kun ga har hankulan jama'a ya soma dawowa gare mu." Da sauri Ramla ta miƙe tana cin ɗamara da gyalanta ta ce, "Ai wallahi ƙaramar magana ta riga da ta zama babba, don babu wanda zai hana ni cin uban baɗi a yau a gidan nan." sai ta gaya min ko ni ɗin sa'ar ta ce ko kuma ita jamilar ƙanwar uwarta ce da take goyon bayanta hayaniya ta ɓarke a wajen jama'a suka soma taruwa don tuni ramla ta kai wa baɗamari ta rike kunci amma ta kasa mayarwa cikin huci ramla ta ce dan sarkin garinku sake maimaita abin da kika ce idan kin san baki tsoro na kuma kin haifi da kyau shegiya sai iya yin bala'i wai ita kyakkyawa wacce tafi sauran matan zuri'ar nan kyau shi ya sa tsoho ya sanya miki suna baɗo ai wallahi dama ina da cikinki akan wannan abun shin wa kika fi kyau idan kin fi su to ni ramla baki fi ni ba ehe ta ƙarashe maganar cike da kishi ko kabar da ta fashe da shi tallafa da kuncin da ke azabar yi mata zugi wasu suka rirrike ramla a yayin da wasu suka kama baddo suna ba ta haƙuri anti jamila wacce zance har ya kai kunninta ita ce ta fito a ruɗe ta kutsa cikin jama'a tana zub da ruwan hawaye sai kallo ya koma gare ta ganin tana shirin magana Ramla ta rike kugu tana girgije-girgije da kuma hararan anti Jamilan tamkar idanuwanta za su faɗo waje. Sosai anti Jamilar ta lura da irin kallon da Ramlan ke watsa mata kuma tun ba yau ba ta san da cewa kanwar mijin nata ba ƙaunarta take yi ba. Rinsa idanuwa ta yi a yayin da sabbin hawaye suka tsiraro mata. na takaicin abu biyu wato auren da mijinta ya karo da kuma yadda wasu a cikin danginsa suka bi suka tsane ta akan rashin haihuwa haka ma sun tsangwami matar kanin mijinta azima amma sai dai ita ba su saka mata ido ba kamar yadda ita aka sanya mata. Hada hannaye ta yi ta ce, "Don girman Allah, na roƙe ku ku daina faɗa a kaina, ni ban taka matsayin da za ku zauna kuna cece ku ce a kaina ba." Da masu cewa ba ni da amfani sai facaka da dukiyar mijina, ni na rako mata ne zuwa duniya, na roƙe ku don Allah ku bari, ba ni na ɗaurawa kaina rashin haihuwar nan ba a yau da a ce mutum nake azarta kansa da 'ya'ya to wallahi da na haifa wa mijina 'ya'ya kan 'ya'ya don kawo ƙarshen fitina da habaice-habaicen dangin miji da nake fuskanta daga wajen wasanku da yawa. Dakatawa ta yi tana shisheka tare da sanya 'yar yatsa ta ɗauke wasu hawayen da suka ziraro mata sannan ta ci gaba da cewa a yau matar so za ta shigo and I believe insha Allah za ta ba ku abin da kuke so wanda ni Jamila na gagara baku shi for good ten years. Ko kaɗan bana baƙin ciki da wannan auren don ba a kaina za ta zauna ba. Amma please you people should stop making me to feel that I'm useless. Sannan kuma albishiranku ni da kaina zan je ɗako amaryata anjima, don haka bani buƙatar kowace shegiya ta yi min habaici da jefana da kalamai na tuhuma don na rantse da Allah a sannan ne za ta san ainihin kalar Jamila Ahmad Saddam. Tana gama furta hakan ta juya ta bar wajen cike da ɗacin rai. Kalilan mutane ne kawai ta burge a yayin da yawancinsu sun ɗauki hakan ne a matsayin nata salon kishin. Babban falon gidan wanda yake da girman gaske a nan ne ahalin tsoho ke yada zango a shahira ko a haɗu a ci abinci ko kuma duk sanda family meeting ya taso. Tsoho kamar yadda 'ya'ya surukai da kuma jikoki ke kiransa. Harfaffen garin Abuja ne fulanin usali kuma wayayyen ɗan boko kuma tsohon ɗan sanda wanda ya daɗe da yin ritaya. Matan aurensa biyu kuma kowanne ta zuba 'ya'ya ba laifi. Mama Baraka ita ce uwar gida kuma 'ya'yanta takwas. Hassan da kuma Hussein, sai Haruna, Maimuna, Ladidi, Karime, Muniru da kuma Aishatu. Sai Mama da Landa ita ce amarya mai ‘ya'ya biyar, ita kuma duk ‘ya'ya mata ne sai namiji ɗaya kwal, Fatima, Binta, Boddo, Ma'u, sannan kuma autan gida wato shagari. akwai zaman lafiya sosai a tsakanin wannan ahali tsoho bai samu wani matsala da matayen nasa ba har suka koma ga Allah dukka yana alfahari da su bayan ya yi ritaya shine 'ya'yansa maza suka ɗauke shi zuwa sabon gidan da suka tare da iyalansu ga baki ɗaya wanda shine wannan gidan da suke ciki a halin yanzu daga nan sai tsoho ya zamo shine mai jan ragamar rayuwar wannan ahalin nasa akalla zai haura shekaru casa'in a duniya amma idan ka gan shi ba za ka taɓa tunanin cewa ya kai yawan wannan shekaru ba saboda yadda yake da kuzari da kuma ƙarfinsa har yanzu zirar tsoho ba ƙarama ba ce, don idan na tsaya ƙirgo muku su kuna iya ruɗewa, amma zan iya ambatan kaɗan daga ciki, in ya so a hankali za ku san sauran. Mai sauraro kamar yadda na faɗa maka gaba ɗaya 'ya'ya mazan tsoho sun wajen hudu a cikin wannan gidan suka tare da iyalansu. Baba Shagari ne kawai yake zaune da nasa iyalin a garin Kano inda yake koyarwa a wata makarantar sakandare ta gwamnati. Sauran 'yan uwan nasa kuma waɗanda suke ciki ɗaya kenan sun haɗa kai ne suna kasuwanci da ke su ba su mai da hankali wajen yin karatun boko ba baba shagari ne kawai ya tsaya ya yi shi ya sa yake aikin gwamnati kuma wani ikon allah sai kasuwancin ta karɓe su duka don alhamdulillah sun tara dukiyar da har jikokinsu za su amfana da shi baba hassan da baba Usaini sai baba haruna da kuma baba munir Baba Hassan da Husaini su ne manyan 'ya'yan tsoho, amma ƙa'ida Hassan ne babba tun da shi ne ya riga fitowa duniya. kasancewar alhassan babban ɗa a gidan hakan ya sa tsoho ya fi ji da shi a duk cikin 'ya'yansa kuma ya fi ƙaunar duka 'ya'yan da suka fito daga tsatsansa musamman takwaransa suleiman shi ya sa ya yi masa lakabi da gidaɗo ya ɗauki son duniya ya ɗaura wa gidaɗo fiye da sauran jikokinsa wanda hakan ne ya haifar da ƙiyayyar da sauran iyaye ke masa ganin tsoho ya fi fifita shi akan nasu 'ya'yan wato sauran jikokin nasa sai dai ba su isa su fito da ƙiyayyarsa a fili ba don a take a nan tsoho zai musu wankin babban riga kuma daɗin daɗawa gidaɗo ya kasance jikon farko namiji a gidan shi yasa tsoho ya ɗauki sanduniya ya ɗora masa gashi kuma shine ya gaje shi ta hanyar zamowa ɗan sanda dcp suleiman alasan gidaɗo uwar gidan alhassan mama dj wacce aka fi sani da hajjo ko barin wata bata taɓa yi ba amarya mama ummu hani ita ce kaɗai ke haihuwa ana kiranta da yumma 'Ya'yanta su ne Gidaɗo Mustapha Surayya sai kuma Auta Ramla. Baba Usainu kuwa matarsa ɗaya Mama Zainabu wacce ake kira da Hajiya Karama, ‘ya'yanta biyu Aliyu da kuma Hanifa. Sauran mazan kuma Baba Muniru, Baba Haruna, su ma ɗin matayensu biyu biyu da kuma tarkacen ‘ya'ya. Baba Shagari shi ma dai irin ta Baba Usainu ne don matarsa ɗaya Mama Maryam da kuma ‘yarsu guda ɗaya mai suna Mubina, wacce tsoho ya yi mata laƙani da baɗo. kasancewarta kyakkyawa mai zubin fulanin asali don har ta ɗara sauran matan ma a kyau Duk 'ya'ya mazan tsoho su biyar ɗin suna raye a cikin matan ne guda ɗaya ta rasu wato gwaggwama'u. Gwaggwamar ɗo da kuma gwaggwabinta ne kaɗai ke aure a garin Abuja, sauran kuwa kowace da garin da Allah ya jefa ta. A cikin wannan kafcecen falon tsoho ne tare da 'ya'yansa da kuma manyan jikokinsa duk an zagaye shi sakamakon mitin ɗin gaggawan da ya haɗa babu shiri saboda faɗan da aka yi tsakanin ramla kanwa ga gidaɗo da kuma baɗo ɗiyar baba shagari shekarun gidaɗa da jamila shekaru kusan goma ne da aure amma kwabarin wata bata taɓa yi ba a duniyar nan burin tsoho a yanzu bai wuce ya ga gudan jinin mafi soyuwar jikansa ba duk da cewa jamila mace ce mai kyautatawa dangin miji amma hakan bai hana shi rufe idansa ya matsa wa gidado kan ya karo aure ba shi kansa gidaɗen yana son yara don sosai 'ya'yan 'yan uwansa suke ba shi sha'awa amma ko kaɗan baya da sha'awar yi wa jamila kishiya don a ganin sa cin fuska ne sai dai kuma yaya iya da tsoho wanda idan ya ce ga yadda za a yi to fa baka isa ka ce a'a ba ramla kanwarsa ita da kanta ne ta hada shi da hafsa yayar kawarta nabila din dama can ba ta kaunar jamila kai da yawan famili su ma sun addabi jamila da rashin haihuwa habaici kam tana shan sa daga wajen jahilai kalilan ne kawai ke ƙaunarta. sosai take jin zafin wannan auren da mijinta ya ƙara amma ta san ba laifinsa ba ne tursasa shi aka yi ga mutanen da suka isa da shi da ke mace ce mai biyayya da kuma sanin ya kamata sai bata ɗaga hankalinta ba illa ba shi ƙwarin gwiwar da ta yi akan ya ƙaro auren ko shi ma ya samu ya ga gudan jininsa sannan ita kuma ta huta da fitinar danginsa. Baɗa da Ramla ne durƙushe a gaban tsoho kamar ana zaman kotu. a yayin da wacce aka yi taron domin cin zarafin da aka yi mata tana zaune a gefen su wato anti jamila fuskar tsohuwa murtuke ta mau tamkar bai taɓa yin dariya ba kowa ya zuba idanu da kuma kasa kunnuwa yana jiran ya ji abin da zai fito daga bakin uban mulki gyaran muryarsa shine ya da tattaro da hankulansu gare shi ya shiga kiran sunayen 'ya'yansa ɗaya bayan ɗaya alhassan usaini Haruna Munir Shagari Boddo Maimuna Ladidi Karime Fatima Aishatu da kuma binta. Mauce kurum bai kiraye sunanta ba tun da ba ta raye, sannan kuma ba ta yi aure ba ta koma ga mahaliccinta. su ya amsa da na'am, tsoho ya ci gaba da magana cikin ɗacin rai. Ina so ku ya zaunar da 'ya'yansa ya yi musu faɗa, don abubuwan nasu ya so kai ni bango. Ba zan lamunci cin zarafi a cikin wannan zuri'a ba. Hassan da Umma Hani ku gargaɗi 'yar kuɗin nan Ramla don na lura ta fi kowa zaƙewa wajen cin zarafin Jamila da kuma azima kakab zuri'ar nan. Ita haihuwa ainihin Allah ce ba wayan mutum bane ke bayarwa. Iko ne na Allah to don menene za ku nemi ku tsangwami bayan Allah musamman ma Jamila ba kwa ganin kyautatawar da take muku sai ci mata fuska kuke yi ni har ga Allah ina so ne dai kawai na ga gudan jinin ta kwarana shi yasa kuka ga na matsa masa amma ba dan na ci mata fuska ba ku kuwa yawancin ku musamman 'ya'yanku sai habaici da kuma kalamai marasa daɗi kuke jifanta da su to wallahi gargaɗi nake muku da babbar murya kar na ji kuma kar ku sake na ƙara ganin wani ya ce wa matar nan fuska idan ba haka ba mutum zai gane kuransa ne Ke kuma Ramla wallahi ki kiyaye kanki da ni. Tunda kin ce ke din fitsararriyar yarinya ce, to kuwa zan yi maganin ki. Ke baddo ba da matsala da ke, don haka kowa ya tashi ya bani wuri. Jikokin ne suka fara tashi jiki a sanyaye suka bar falon a yayin da suke ta cece ku ce a hanya. Ganin hakan ya sa tsoho tsawatar musu, a take suka yi shiru don ba ƙaramin tsoronsa suke ji ba. kai wasu lokutan ma idan suka buɗe masa filin rigima da tsohuwar bindigar sa yake watsar da su iyaye suka nemi gafarar 'ya'yan nasu a wajen tsoho ya ce ni dai ku ja musu kunne don wallahi idan na tashi ɗaukar mataki abin ba zai muku da kyau ba dukanku a bar matan nan suwala a gidajen mazajensu ai haihuwar ba uban kowa za su yi wa ba ehe don haka kar na ji kuma kar na sake ganin wani na cin zarafinsu idan ba haka ba sai mutum ya yaba wa aya zaƙinta dukanninsu suka amsa da a yi haƙuri tsoho za a kiyaye sannan suka yi gaba wasu a cikin 'ya'yan nasa irin su baba muniru da kuma wasu daga cikin matayensu suka kara jin tsanar gida da matarsa Jamila, wai duk a kansu ne tsoho ya haɗa mitin ɗin gaggawa har yake cin mutuncinsa a gaban idon 'ya'yansu. Lallai da sake ya zama dole su ɗauki mataki a kai. Falo ya rage daga tsoho sai Jamila da kuma gidaɗo, wanda kansa ya ɗau zafi, don shi kwata-kwata fitinar famili ɗin nan nasu ya soma isarsa, gaskiya gidan yawa bai yi ba. tsoho ne ya umarce su da su tsaya yana da magana da su tsoho ya gyaran murya ya shiga tsokanar jamila to wai ba za ki ɗago ki kalli mai gidan naki ba ne ko kuwa so kike yi sai na biya kuɗi ne kafin na kalla murmushin yaƙe ta sakar masa sannan ta ɗago tana duban sa saukar da ajiyar zuciya gida ɗaya yi ya mai da kallon su duka gare shi tsoho ya ce da shi kai ta kwara yaya dai na takura rayuwarka da yawa ko ai kuwa kamar ya san abin da ke ransa kenan amma kalabe ce masa ba jin shirin ya yi yawa ya sa tsoho mai da kallonsa kan jamila da sauri ta mayar da kai ƙasa zuciyarta na bugawa tsoho ya ce jamila ki yi haƙuri ki fahimce ni har ga allah ba wai cin fuska na yi miki ba da na tirsasa gida da ƙaro aure illa yadda allah ya jarabce ni da san ganin gudan jininsa na san akwai 'ya'ya da yawa daga sauran jikoki na amma ban san me yasa na fi kwaɗaituwa da san ganin nasa gudan jinin ba ki yi haƙuri jamila ki karɓi uzurina amma ina mai tabbatar miki da cewa babu wanda zai sake cin zarafinki a zuri'ar nan har na tsaya ina kallon sa ban ɗauki mataki ba sannan kuma ki sa a ranki cewa zamanin ki na nan daram a zuciyar tsoho babu wacce za ta zo ta saukar da martabarki ko da kuwa ta haifa ne sai dai idan har ke kika yi sakacin da har za ta yi nasarar sauke zamanin naki harabar yayinki cike da zafi gida ɗaya ce tsoho me yasa ka kasa ganewa ne sau nawa zan ce maka mun je asibiti ya fa kirga akan rashin haihuwar mu amma duk inda aka duba mu sai ka ji an ce lafiya lau muke duka lokacin haihuwar ne kawai bai yi ba to me zai sa ba za mu yi haƙuri ba ai Allah bai manta da mu ba kuma na san insha Allahu yana nan waiwayowa gare mu ya share mana hawaye da sauri Jamila ta miƙe ta fice tana rusa kuka Fitar ta cikin wannan halin ya sake ɗaga hankalin gidado, da sauri ya miƙe zai mara mata baya. Tsoho ya yi hanzarin dakatar da shi ta hanyar kiran ainihin sunansa da wani irin kakkausar murya ya ce Suleiman. Cik ya tsaya tare da waiwayowa ɗauke da tsantsar mamaki a kan fuskarsa, don da wuya tsoho ya ambaci ainihin sunansa. Komawa ya ya zauna don ya san abin da yake so kenan ba sai ya jira ya ce masa ya komo ya zauna ba. Tsoho ya ce, Suleiman, ka sa a ranka cewa muddin ita ma wannan ɗin ta shigo ba ta haihuwa da kai, to in sha Allahu ni tsoho zan sa ka jarraba auren gida-gida, don a cikin ku duka, hatta iyayenku babu wanda ya taɓa sha'awar auren dangi. Don haka ni da kai na zan zaɓo maka macen kirki a cikin zuri'ar nan don ka aura. Wataƙila idan aka yi 'yar gida-gida sai ka ga an dace. kallon kwayar idonsa gida da yake yi cike da mamakinsa don tabbas iya gaskiyarsa yake faɗi bai gama tsinkewa da lamarin ba kawai ya ga tsoho ya fashe da kuka da sauri gidado ya isa gare shi zuciyarsa na kuna yake faɗin wai shin kaka ni kaɗai ne jikanka namiji a cikin zuri'ar nan ga su mansur nan su ibrahim su mustapha da dai sauransu shin su ba mutane ba ne sai ni ne zaka takurawa ga kuma 'ya'yansu nan duk sun haifa ina jin mustapha ne kawai muke jirgi ɗaya da shi to me yasa ba za ka takura shi ba sai ni sannan kuma ai ina jin sauran 'ya'yan sun ishe ka ba sai lallai dole mu mun haifa maka ba musamman ni da ka fita kurawa ni dan Allah tsoho ka fita daga harkar rayuwata ba na son matsi da takura kuma insha Allahu daga Hafsa din nan babu ƙari Shin ina kake son na kai mata fiye da biyu ne? Kai ne zaka ciyar min da su? Ni wallahi a rayuwata ba ni da ra'ayin aje mace fiye da ɗaya, amma gashi ka sa ni dole. Sannan kuma hakan bai ishe ka ba tun ba a kawo ta biyun ba ma kana sake bani umarnin ƙaro wata? Idan har ita ma wannan ɗin ba ta haihu ba? Shin wannan wace irin jaraba ce haka? Ka sani ko da kuwa zan auri mata sama da dubu idan har Allah ya ce ba zan haihu da su ba to babu wanda ya isa ya canja hakan. ai ji kake ta tas an ɗauke shi da wani irin mahaukacin mari wanda sai da ya ga walƙiya sun gifta idanunsa azabar ta gama sakinsa ba ya ji an ƙara masa wani muryar baban niri ne ya jiya da kido don kunnensa magana yake cikin tsananin fushi da kuma ɗacin rai uban namu ne ka tsaya kake jefawa magana haka tamkar wani sa'anka ai idan tsoho bai haife ka ba ya haifi ubanka Hassan ko kuwa dan kaga ya fi kaunar akan sauran jikokinsa ne shi yasa kake taka shi yadda kaga dama Ai ina ji ma a daɗin ka ne don ya nuna damuwa akan rashin ganin gudan jininka a doron ƙasa, amma da ke kai ɗan butuli ne da sauri tsoho ya tara numfashinsa ta hanyar daka masa tsawa ya ce kai maniru ba na son iskancin banza shin waye sako bakinka cikin zancen nan ne eh ka tafi ka ba mu wuri babu ruwanka da ni da jikana kafin ya gama rufe baki ya ga gidado ya sa kai ya fice zuciyarsa na a zalzala murmushin takaici ne ya saba cewa baba maniru ya ce to dubi wanda ka fifita shin akan kowa dubi wanda yake watsa maka ƙasa a ido ko kadan baya daraja ka da kuma ganin girman ka sai idan an tursasa shi dole gaskiya tsoho ya kamata a ce ka yi karatun ta nutsu lokaci ya yi da ya kamata a ce ka fita daga rayuwar gidado da kuma daina fifita shi akan sauran don hakan ba karamin haifar da kiyayya yayi a tsakanin zirar nan ba kai ni na haushi fa nake ji yadda baka wani damuwa da nawa 'ya'yan sai 'ya'yan yaya alasan komi ɗansa gidado haba ya kamata ka kwatanta adalci mana baba shirin tsoho ya yi don ya ma rasa ta cewa kuma baya jin zai iya rage san da yake wa gidado don sauran su samu a yau da a ce wani ne a cikin sa ya masa wannan rashin ta idan to wallahi daga shi har iyayensa sai sun fuskanci hukuncinsa amma saboda kaunar da yake yi wa gidado haka yana ji kuma yana gani yake taka shi son ransa ya tafi kuma ba zai ɗauki mataki a kai ba kuma duk wanda ya yi yunkurin hana shi sai ya taka masa birki duk umarninsa da kiɗa da ke bi tursasawar iyayensa ne idan ba don su ba babu umarnin tsoho ko ɗaya da zai ciki mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba Ilmantarwa wa'azantarwa nishaɗi duka shi ma akwai gashiri da muradin zuciya Kar ku manta tashar wahid bullet multimedia area yi cakwai gashiri da muradin zuciya A nan ake kawo wannan shiri Kar ku manta muradin zuciya za a ba ta tashar wahid bullet ta YouTube Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai yoto, yoto,